Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 25 ga watan Mayun 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanun labarai. To Hanifa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce zai yadda ya hau teburin tattaunawa da Rasha to amma fa sai idan tattaunawa ce ta kai tsaye da shugaba Vladimir Putin. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda uku don gwaji a yau dinnan Laraba ciki har da wani mai kama da mai iya zuwa wata nahiyar daga wata a cewar Koriya ta Kudu. Sannan Papa Francis ya ce ya kaɗu matuƙa da harin da aka kai a wata makarantar jihar Texas ta Amurka wanda ya yi sanadin mutuwar yara sha tara da malamai biyu yana mai kiran da a tsaurara wato a tsaurara matakan dakile yaduwar makamai. To kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa al'ummar jihar Anambra na ci gaba da zaman ɗarɗar biyo bayan kisan wata mata da yaranta hudu da wasu 'yan bindiga suka yi. amma waɗanda suke wannan abin ba waɗanda muke nufin da su bane ba waɗanda muke harkoki da su ba mu ba san daga inda suke zuwa ba yan bindiga ne za kuma a ji cewa ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta yi ikirarin cewa dakarun kasar sun kashe sama da 'yan ta'adda 60 a yankin tilabiri Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau dinnan Laraba ya ce zai yadda ya hau teburin tattaunawa da Rasha to amma fa sai idan tattaunawa ce ta kai tsaye da shugaba Vladimir Putin. da yake magana ta kafar bidiyo ga zauren tattaunawa kan tattalin arzikin duniya zelensky ya ce akwai yiwuwar samun mafita a diflomasiyance muddin fitin a ta bakinsa ya fahimci abin da ake fuskanta a zahirance zelensky ya kara da cewa mataki na farko na shirin tattaunawa da rasha shine sojojin rasha su janye zuwa wurin da suka ja daga gabanin kaddamar da mamaye ukraine da suka yi a ƙarshen watan fabrairu babu dai wata alamar raja'a zuwa ga tattaunawar kawo ƙarshen wannan yaƙi a 'yan kwanakin nan yanayin da ake fuskanta kenan a zahirance a daidai lokacin da rasha ke ta barin wuta kan gabashin ukraine ciki har da severodonetsk da ke yankin luhansk mai baiwa shugaba zelenski shawara Michaelo Podolak na ta kiran gwamnatocin kasashen ƙetare da su ɗau matakin takura rasha ta kawo ƙarshen yakin da take yi a ukraine koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda uku don gwaji a yau ɗanan laraba ciki har da wani mai kama da mai iya zuwa wata nahiyar daga wata a cewar koriya ta kudu 'yan sa'o'i bayan da shugaban amurka joe biden ya kammala ziyarar da ya kai arewa maso gabashin asiya jami'an gwamnatin amurka sun sha yin gargaɗi cewa koriya ta arewa na iya ƙaddamar da makamai masu linzami mai dogon zango ko kuma a makamin nukiliya yayin da biden ke kai ziyarar ko kuma ma wani lokaci kusa da haka a yayin da koriya ta arewa ta kauce ma gudanar da duk wani gwaji yayin da biden ke kai ziyarar jerin gwaje-gwajen da ta kaddamar na zuwa ne 'yan sa'o'i ko kuma sa'o'i sha biyu kawai bayan ya bar japan makami mai linzami na farko da ta gwada wanda ya yi kama da icbm ya yi gudun kilomita 360 An jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Al'ummar jihar Anambra na ci gaba da zaman ɗarɗar inda wasu 'yan arewa suka fara ƙauracewa garin biyu bayan kisan wata mata mai ɗauke da juna biyu da 'ya'yanta hudu da 'yan bindiga suka yi a ranar Lahadin da ta gabata. Ga rahoton da wakilinmu ah, na muryar Amurka Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana. Har yanzu mazauna jihar Anambara na ci gaba da zaman zulumi sakamakon kashe wata mai suna Harira Jibril, 'yar arewa 'yar asalin karamar hukumar ganye ta jihar Adama mai juna biyu da 'ya'yanta hudu da kuma wasu 'yan arewan da 'yan bindiga suka yi a ranar Lahadin da ta gabata. Kimanin wuni guda bayan wasu 'yan bindigan kuma suka fille kan wani ɗan majalisar dokokin jihar Anambara Honorable Okechukwu Okoye. Wani ba nufe mazaunin jihar mai suna Shehu ba Bagana ya ce yanzu hakan abin da ke faruwa a jihar akwai ban tsoro. Abin ce gana nan gari yanzu na yana ba mu tsoro na jiya da shekaran jiya din nan ya ka mana da hankali garin Onitsha gaba ɗaya yanzu nan ɗan arewa babu shin da suke da zuciya ne suka ɗan zazzauna ba shi ma da suke shigowa su sai kaya sun gudu sun koma Lagos saboda haka dama gwamnati kuma mana da jami'an tsaro shi kuwa Muhammad Lawan Ibrahim Katsina ya ce yanayin rashin tsaron da mazauna suka tsinci kansu a ciki ya sa baƙi suna watsewa a halin yanzu malin da muke a jihar baran nan na onica shi allah jiya da shekarun jiya nan irin abubuwan da ya faru mutanen mu sha masallaci yan arewa duk sun watse su muna zama sun da ce muna ganin tsaro ne da abubuwan ma da a da kyau dan dama dama. alhaji yusuf imam shine wazirin hausawa a garin anata na jihar anambra kuma ya ce duk da cewa hare-haren yan bindiga ba bakon abu bane abin da ya faru a ranar lahadin da ta wuce ya yi muni. abin da ya faru ranar lahadi ba zan ce sabon abu bane to amma kuma ya yi muni saboda mutanen mu da suke zaune a garuruka to su ne wannan hatsari ya afka musu ranar lahadi da yamma aka samu rayuka da aka rasa alanka mutum daya a bashi da mutum hudu sai kuma nan goyi da gwamnati akwai mutum uku da kuma wani direba. su waye ake zargi da aikata wannan wayan da ke zargi dai su wayan nan wannan gwamnatin nan da suke zuwa PRB domin lokacin da abin ya faru su abokan zama ibon da ake tare da su su ne suke taimakon ma kare mutanen mu saboda kar wani abu ya kuma afkuwa amma da suke wannan abin ba da muke lidin da su bane ba da muke harkoki da su ba mu san daga inda suke zuwa ba yan bindiga ne kiran da nake ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin samun anambra state da muke zaune so muna roƙon security ne abin da muke roƙo a bamu yanzu ko da yake duk yunkurin samun kakakin rundunar yan sandan jihar Anambra DSP iken ga kan wannan lamarin ya ci tura jaridar Pulse ta ruwaito cewa wasu matasa a ƙarƙashin tutar wata haɗakar ƙungiyar shugabannin matasan yankin kudu maso gabas da ke ƙasar kabilar Ibo sun yi alawadaran waɗannan kashe-kashen tare da kira ga gwamnatin jihar Anambra da ta yi maza ta kafa ƙungiyar tsaro ta matasa don kawo ƙarshen hare-hare hare ƴan 'yan bindiga a faɗin jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya. A gaida Alphonsus ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran. To Hanifa hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ruwa ta duniya ta tsame sunan Najeriya daga jerin kasashen da ke fama da aika-aikar 'yan fashin teku yayin da rundunar mayakan ruwan kasar ke bikin cika shekaru 66 da kahuwa. Daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ga Hassan Maina kaina da rahoton. International Maritime Bureau delisted Nigeria. Babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya kenan Vice Admiral Awal Zubairu Gambo ke karin bayani akan kyautatuwar sha'anin tsaro a ruwan kasar. da ta kai har hukumar da ke sa ido kan sufurin ruwa ta duniya ta tabbatar da cewar yanzu najeriya bada cikin kasashen da ke fuskantar barazana a sha'anin tsaron ruwa Vice Admiral Awon Zubairu Gambo wanda babban hausa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojin ruwan kasar. Riya Admiral Sa'idu Suleiman Garba ya wakilce shi. Na magana ne kan didimar bikin cika shekaru 66 da kafa rundunar sojin ruwan kasar. Ya yi bayanin makasudin samun wannan nasara. you have not experienced piracy within a given time. Eh, abin da ya sa aka sami wannan ci gaba shine ba a sami fashin teku a tsawon lokaci ba kuma ko da ma an samu din to irin akalla na dan abin da ba a rasa ne ba amma duk da haka rundunar sojojin ruwan najeriya ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba za mu ƙara jan ɗamara don ganin ba ma najeriya kaɗai ba amma har baki ɗayan gabar tekun gini ya kubuta daga aika-aika irin na 'yan fashin teku. Admiral Awal Zubairu Gambo ya ce sun ƙaddamar da sintiri iri-iri don kare ƙasar da dukiyar ƙasa a cikin ruwa da hakan ya yi tasiri kan tattalin arzikin ƙasa. The most recent and ongoing operation in Nigeria Nigerian Navy ya ce aiki na babanan da kuma har yanzu muke kansa shine sintirin nan mai take operation dakatar da barawo wanda a makonni bakwai ɗin da suka gabata mun samu nasarar tafke waɗanda ake zargi su arba'in da biyar a cikin ruwa an rurrufe matatun mai da aka gina ba bisa ka'ida ba har guda 172 da tankokin adana mai guda 745 da ma jiragen ruwa sama da guda 70 yayin kuma da aka dakatar da ficewa da lita miliyan 11 na man da aka tace ba bisa ka'ida ba da kuma ƙarin lita miliyan 20 na gurɓataccen mai da ma sauran ƙarin arrakatun mai da kuɗinsu ya kai har naira miliyan 15. To a gaida Hassan A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda zai kai mu jamhuriyar Nijar. ma'aikatar tsaron jamhuriyar ta nijar ta ba da sanarwar samun gagarumar nasara a yayin wani aikin kakkabar da dakarun kasar suka gudanar a wasu sassan jihar tilaberi iyaka da burkina faso inda 'yan ta'adda suka tilasta wa jama'a ficewa daga garuruwansu a farkon watan da muke ciki wakilin muryar amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani Tun a ranar 16 ga watanan na Mayu ne sojojin Nijar suka kaddamar da ayyukan kakaba a yammacin kasar bayan da shugaba Muhammad Bazum ya ba umarnin gaggauta daukan matakan daidaita al'amura a yammacin gundumar Torodi da kudancin Gote na jihar Talabiri musamman garuruwan Bolsi ta ɗaya da Bolsi ta biyu da Bani Zumbu inda jama'a ta arce a sakamakon aika-aikar 'yan ta'adda. sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasa ta ce mako guda bayan soma wannan aiki dakarun tsaro sun hallaka 'yan bindiga 65 yayin da suka kona babura 163 sannan sun lalata ma'ajiyar kaya 12 da matattarar 'yan ta'adda 11 wannan al'amari ya daɗaɗa ran 'yan nishar irin su shugaban kungiyar agashi ta dai dai afirka Kabiru isa manoma allah subhanahu wa ta'ala godiya da shan wannan nasara da sojojin namu eh, masu yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda domin ganin cewa eh, al'ummar nijar musamman na yankin jihar tilaberi sun zamana lahiya a cikin mazamanansu muna fatan allah ubangi ya ƙara ba sa'a wannan murna ce ta 'yan nijar duka gaba ɗaya a cewar mahukunta sojojin nijar na ci gaba da matsakaimi yanzu haka a yankin tilaberi iyaka da burkina faso domin baiwa waɗannan dubban mutane damar komawa garuruwansu ba tare da ɓata lokaci ba matakin da wani jigo a kungiyar sovole nishar salisu amadu ya yaba da shi kuma a cewarsa bai ma dace ba wannan yaƙi da 'yan ta'addan yankin sahel ya ɗauki lokaci mai tsawo ba nijar kaɗai ba da mali da burkina da benin da togo gaba ɗaya da an musu zobe za ka hankali da su ai shi abin idan an so aikin kalare ne kai yanzu a ganin ka 'yan ta'adda wanda wurin da za su ci abinci ma ba su da shi wurin da za su sha ruwa ma ba su da shi wurin da za su samun fetur ma ba su da shi wurin da za su zo su yi nazari ma da ya za su suka yi hari ma su da shi an kai tsaye suke tanci bari ari inganta irin fasara za a iya yi wa wannan sabon yunkuri na askarawan nishar Malam Abbas Abdulmuni masani ne akan sha'anin tsaro da wanzar da zaman lafiya. Shugaba ne ya nuna da yana bayan sojawa ya ba su haɗin gwiwa su kuma dole su eh, nuna ma shugaba da son a kiran shi eh, za su haƙi 'yan ta'adda. Kenan abu ne yana nuna mana cewa nan zuwa kwanaki kaɗan eh, tabbas insha Allah mutane wanda sun kai gudun hijira saboda tsaro tana yiwuwa ya tsammanin su dawo eh, makarantun ne su dawo malaman boko da sun ka gudu su dawo abu ne mai muhimmanci. A ƙarshen makon da ya gabata ne ƙasar Nijar ta fara aiki da wasu sabbin jiragen saman yaƙi maras matuƙa kimanin shida samfarin Bayraktar TB2 ko kuma TB2 waɗanda hukumomin ƙasar suka yi oda daga ƙasar Turkiya a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Masana sun bayyana waɗannan jirage a matsayin masu jimurin wahala saboda yadda suke iya shafe awoyi 24 cur suna shawagi a sararin samaniya. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman Mumuni Barma. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara ƙanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin za mu sake duba lamuran tsaro ne biyo bayan ziyarar da majalisar musulunci ta yankin kasashen sahel ta kawo najeriya inda ta gana da hukumar bayanan sirrin tsaro da kuma sauran kungiyoyi da suka shafi islama bayan jawabai a larabci dr ibrahim jalo jalingo ya yi bayanin muradun ziyarar arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya don shugaban wannan league din wani mutumin chad ne yanzu eh, dr abubakar la sannan babban sakatare dr bazzaz alkhumaisi mutumin algeria eh, shugabancin ana yin sa ne karba-karba da jagoran ana najeriya yake wato shine Profesa Ahmad Murtala na biyu ke kuma musu bayani cewa saboda mun damu mu kanmu kan abubuwa tashin tashina da ke faruwa nan kasashen Sahel mun musu bayani wannan bangare na kokarin wayar da kan al'umma musamman waɗanda aka rodar da su aka sa suka ɗauki makamai suna rusa ƙasansu da kawunan su suna rusa al'ummar su suna da bumabumai suna kashe mutane wani lokaci kuma da sunan addini ko ma da sunan addini suke yi muna ga musu cewa mun himmanta da wannan bangare wurin wayar da matasa cewa kasa rudu da wannan dole ne a yi musuluncin nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda sahabbai muka gada wurin sahabbai muka gada wurin tabi'ai da tabi'u tabi'in kamar da yake rubuta cikin littafin musulunci kuma saboda itimamin mu lurar mu da wannan bangare ma a 2015 mun kira taro abin nan eh, taro na duniya gaba ɗaya na abin nan na al'ummar musulmi ko na ƙungiyoyin bangarorin musulunci taro na duniya gaba ɗaya mun kira shi a nan abuja Eh, wadda aka yi kwana hudu ana gudanar da shi kuma mun gaishe dukkan bangarorin musulmi domin su ji irin sako da muke dauke da shi mun yi gudanar taron tare da haɗin kai daga arabi arabidatul alamin islami wacce headquarter take ke makka kusan dai a takaice wannan abin da mu muka musu bayani kenan kuma so suka nuna mana godiya sosai suka yi farin ciki wannan dokta ya nuna ziyarar nan ta zama jifar tsuntsu biyu ne da dutse daya bayan bayanai kan irin ayyuka na yada ilimi da da'awa sannan kuma an samu ganawa da kwararru ta bangaren wayar da kan al'umma koko matasa zanci kar su bi wata gida wacce take da muni da za ta iya sa su su rika yin abubuwa abubuwan da suka saba musulunci kuma da rudin cewa na musulunci ne kwarai da gaske saboda wakilan wannan league din ko wakilan wannan rabida din akwai kwararru akwai manya-manyan maluma na addinin musulunci akwai kwararru a bangarori da yawa kwararru a bangarorin tsaro da sauransu domin wannan wani al'amari ne na haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare domin mu kubutar da al'ummar mu da kasashen mu cikin irin wannan bala'i da ake ci game da aka sani ana fama da ayyukan ta'addanci daga can Algeria ka gangaro mali wa uba yanzu <laughs> libya nan munan kasashen kudancin sahara eh, ga mali ga nijar ga burkina faso ga munan najeriya har chadi ba za ka kubutar da su ba za ka fid da su ba tun da boko haram duk suna daga abin nan a nan tafkin chadi da cameroon to saboda haka eh, dole wannan babu shakka league ne da hada kwararru sosai filan a wannan workshop da aka yi an fa'idanci da yawa kuma ko da jawabin da suka yi anan duk da <laughs> kamar da kai bani da harshen larabci suka yi Eh, babu shakka mun sani yawancin yan duka an fahimci abin da suke faɗa kuma babu shakka an fa'idantu da yawa wato wannan da ya nuna idan aka ci gaba da samun irin wannan zama da kungiyoyi waɗannan abubuwa na ta'addanci da fakewa da addini da wasu ke yi zai iya kawowa ƙarshe ko kuma zai ragu kenan. Muna fata insha Allah ta'ala muna fata domin babban abin da su wannan rabida suke ko wannan league shine gwada wa a nosar da su matasa da kuma wanda shaidan ya cusa su cikin wannan mummunan aiki a bisa hujja da alkur'ani da sunna misali yanzu a ah, to kai eh, watakila ka ɗauki makami kana yaƙi kana so kana ikirarin cewa musulunci kake son ka tabbatar kana ikirarin cewa kana son annabi sallallahu alaihi wasallam kana ikirarin cewa hanyar annabi kake tabbatarwa to amma yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kishin ƙasa yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mutum ya so ƙasar da yake ciki ba wai ya rusa kasar ba ya za a kwatanta irin ayyukanka da kuma abin da annabi sallallahu yake kai fa aikin ka shine ka zo ka samu mutane cikin kasuwa ka ka bude bindiga ka kashe wanda kwanan sai kare ka kashe su ko ka je masallaci ka bude wuta ko ka zo ka dasa bon a taron jama'a mutane da su su da kuma mafi yawa wanda ba su ji ba ba su gani ba ka zo ka kona dukiyar mutane ka kona gonakin mutane da sauransu wannan ka gina kasa ko ka rusa kasa alhali kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai kishin kasa ne Mun gode, Dokta. Makon gobe za mu kammala jin bayanai. Shirin Arewa a yau ya leƙa yankin Jagindi a ƙaramar hukumar jama'a da ke kudancin Kaduna, Yadda muka zanta da shugaban Miyatti Allah na yankin Alhaji Bayero Babio kan yadda makiyaya ke zaman lafiya a yankin. Duk da ƙalubalen da ake samu, yana mai shawartar kula da lamuran burtali na tarihi a matsayin babbar mafita ta hana saɓani tsakanin makiyaya da manoma. Abin da muke so gwamnati ta yi ma makiyaya dazuzzukan da aka keɓe don makiyaya a fitar da su a mallaka ma makiyaya su koma guraren da aka keɓe domin su don kiyayen dabbobin su domin da haka ne za a samu dawwammin zaman lafiya a karamar hukumar jama'a da kudancin kaduna da ma najeriya baki da wato a sassa na tarihi kenan inda da makiyaya ke hada-hada su amma watakila ko gonaki ko wasu gine-gine suka za su kara waɗannan wajen?" yanzu kamar nan inda ka zo nan a garin jagindi ai akwai wuraren da aka ba mu tarin cewa akwai inda aka keɓe ma makiyaya amma gaba ɗaya gonaki sun mamaye su wanda turawa ne suka ɗiba aka ce mana cewa wannan an keɓe shi ga makiyaya ne amma yanzu idan ka je gurin labukan da suke wurin ma an taushe alhaji bayero za a iya tunanin cewa akwai daji mai fadin da zai iya wadatar da makiyaya da manoma gaba ɗaya kowa ya harkarsa ba tare da ya taɓa juna ba tabbas tun da dajin ba yana guri guda bane gonakin ba suna guri guda bane duk garin da ka sani a nan karamar kuma jama'a suna da grazing reserve nasu kuma akwai gonaki a gefe gefe guda manoma gefe guda makiyaya wanda yake idan gwamnati ta tsare a ciki ba sai ta musguna ma kowa a ciki ba za ta musguna manomi ba ba za a musguna makiyaye ba idan ta sa ido a ciki za ta cire ma kowa hakkinsa wato abin da nake cewa shine ana nuna zamani ya kai ga yanzu akwai yawan jama'a akwai don haka bukatar filaye akwai bukatar gonaki saboda haka dole ne sai an sake dabaru ba irin na daɗin can ba eh alal hakika yawan jama'a suna nan babu shakka amma yawan dajin ma ina nan inda manoma suke da dama su je su yi gonansu har su wadata markiyayen kuma a ɗiba masu zona su yi kiwo har su wadata kai dai ka zaga dajin nan ka ga yana da faɗin da zai iya wadatar da kowa a gaskiya a kowaɗanne makiyaya a yankin da suke akwai daji irin wannan wanda aka aje tun kafin tun zuwan turawa a kowane lungu na yankin yanki yanki din da muke magana a wannan kama hukuma alhaji bayero turawa fa sun bar najeriya a 1960 waɗannan tsawon shekaru kaga dole ne kowa ya daɗe shi zai gada da wake cewa dole a samu sauye-sauye tabbas an samu sauye-sauye amma akwai tasawurar da suka yi suka bari a cikin dazukan ko gobe kuma akwai shaidar da yake nuna cewa ga abin da suke nufi da wannan wuraren na sun shata wasu wajaje da za a ce wannan na gefen wane ne wannan na kaza ne wannan noma wannan kiwo yanzu idan da za ka yi hira da ma'aikatan gona ta jiha za ta ba fitar maka da wannan abubuwan da nake lissafa maka su gaba daya in Allah ya yarda suna nan a rubuce ma a takarda kenan suna nan a rubuce alhaji bayero in dai har suna nan a rubuce ka ce kuma kuna mitin kuna tattaunawa da tsakanin ku watakila ma jami'an hukuma na halartar irin waɗannan tarurrukan naku don su fahimci korafin ai babu wani mitin da za mu yi dole sai mun sanar ma shugabannin tsaro za mu sanar ma dpo za mu sanar ma dss suna turo wakilansu idan za mu yi mitin za su halarci gurin su ji irin gargaɗin da muke bayarwa da jan layin da muke ma makiyaya akan wasu abubuwan da manoma suke cewa ba su so kana da kwarin gwiwar cewa in aka ci gaba da tattaunawa zaman lafiya zai dawo tsakanin makiyaya da manoma da sauran ma waɗanda masu ke wasu nau'o'in daban a waɗannan yankuna to ai wannan zaman lafiyan da muke ciki yanzu ai tattaunawa din ne aka samo su ni din nan ina ɗaya daga cikin waɗanda suke tattaunawa a kulle yomin don tabbatar da zaman lafiya kuma mun ga nasarar tattaunawa. mun gode alhaji bayero ba biyo jagindi ba sauraro duk da wannan zamu naɗe ta tabarmar shira makon gobe in allah ya kai mu za mu dawo da sabon shira a madadin muryar amurka ni na sura da mu'ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sala kai sai fa ku himmatu A gaida Nasiru. A bari mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Usman Shitu Mahuta jihar Katsina, Najeriya. Ya ce duk wani mataki na baiwa ƙananan hukumomi 'yancin gashin kansu. Mu talakawa muna goyon baya ɗari bisa ɗari. Duba da yadda gwamnonin jihohi ke yi wa ƙananan hukumomi mulkin mallaka. Sakon Haruna Muhammad Katsina ya ce iyayenmu da malaman addininmu da musulunci da na kiristanci a duk inda kuke ya kamata ku ƙara azama sosai wajen ci gaba da ilmantarwa da faɗakarwa gami da nunawa mabiyanku muhimmancin zaman lafiya da ƙaunar juna a ko'ina suke domin duk wani ci gaba baya samuwa idan babu zaman lafiya da ƙaunar juna. Sakon haɗin gwiwa ya fito daga Babandi Manne Bande da Isu Suleiman Madatti da Hamidu Kalalabuwa da Ali Sarkin yaƙin Nima. Suka ce Allah ya sa taron shugabannin hukumar 'yan sanda da aka gudanar a Nijar don lalubo bakin zaren dakile yawanta ayyukan ɓata gari. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu rajau ya ce 'yan uwana al'ummar Najeriya ya kama. kamata fa mu sani cewa Allah ya haɗa mu ne mu zauna wuri ɗaya domin mu yi haƙuri da juna. To amma me yasa muke kashe junanmu wai saboda bambancin da ke tsakaninmu na addini, ƙabila da yare ko kuma yanki. Hakika ya kamata mu gyara tun lokacin yin gyara bai ƙure ba. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaru amma a takaice. To a takaicen shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau dinnan Laraba ya ce zai yadda ya hau teburin tattaunawa da Rasha. To amma fa sai idan tattaunawa ce ta kai tsaye da shugaba Vladimir Putin. da yake magana ga ta kafar bidiyo ga zauren tattaunawa kan tattalin arzikin duniya zelensky ya ce akwai yiwuwar samun mafita a dubulmasiyance muddin fitin a ta bakinsa ya fahimci abin da ake fuskanta a zahirance Roma Francis yau dinnan Laraba ya ce ya kaɗu matuƙa da harbin da aka yi a wata makarantar jihar Texas ta Amurka wanda ya yi sanadin mutuwar yara sha tara da malamai biyu yana mai kiran da a tsaurara matakan dakile yaduwar makamai. Mutanen da suka yi cincirindo a dandalin St. Peters don sauraron jawabinsa na mako-mako sun barke da tafi saboda wannan kira da ya yi. wanda ya daɗaɗa musu rai bayan harbin wanda shi ne mafi muni a amurka cikin kusan tsawon shekaru goma wannan kashe-kashen da aka yi a makarantar elementary ta texas sun kaɗa ni ina mai addu'a ga yara da kuma manyan da aka kashe da kuma iyayensu a cewar Roma francis ya kara da cewa lokaci ya yi da za a ce wannan safarar makamai da ake yi barkatai ta isa hakan nan bari mu dukkaninmu mu sha alwashin ganin cewa masifa irin wannan bata kara akuwa ba a cewar sa koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda uku don gwaji a yau dinnan laraba ciki har da wani mai kama da mai iya zuwa wata nahiyar daga wata a cewar koriya ta kudu 'yan sa'o'i bayan da shugaban amurka joe biden ya kammala ziyararsa da yake yi a gabashin asiya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Al Santos ne Hanifa Kabir Isa nake ce da ku muni lafiya.